Masu garkuwa da mutane da suka sace shugaban jam'iyyar PDP a jihar Plateau kuma tsohon ministan wasanni a Najeriya Damishi Sango sun sako shi tare da mutane hudu da suka yi garkuwa da su. Da yammacin larabar da ta gabata ne da 'yan bindiga suka sace shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Plateau tare da wani kusa a jam'iyyar Emmanuel Magni da wasu mutane uku a yankin Jere da ke jihar Kaduna a hanyar su ta zuwa Abuja wajen taron ƙasa ta jam'iyyar PDP da aka gudanar kwanan nan. Kakaki Kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau Mr. John Akans ya tabbatar min cewa an saki shugaban jam'iyyar ta PDP da sauran mutanen da ke tare da shi kuma suna cikin ƙoshin lafiya. Ah, muna godiya ga Allah kuma muna godiya ga duk 'yan Najeriya da suka yi masa addu'a kuma wanda suka taimaka masa sauko shi. A yanzu kamar na kima kima amma motan duka jikin motan da aka kama shi da shi bullet ne a jikin motan gaba ki daya. Wannan taimako Ubangiji ne Allah kawai taimako su ma sun kashe shi amma muna godiya ga Allah yana gida lafiya kalau babu dukan su biyar a cikin mota ba wanda ya samu rauni ko wani abu amma sun yi bayani irin halin da suka fada a ciki to bayanin su dai sun ce yunwan da gwamnati nan ta sa su a ciki ne suka shiga wannan abun ba da son su ne su wannan abun ba wato su yan bindigan kenan da suka sace su yan bindiga yan bindigan suka sace su an kama dattijo kamar wannan a sashi yayi tafiya ya taka da kafa na kusan awa ashirin da hudu ai wannan wannan kamar kisa ne haka da suka sako su kuma sai suka ba su aka ce su yi tafiya aka ba su touch ne eh, ya ka sako su aka ba su touch touch ya ka ce su tafi su yi tafiya kusan awa ashirin da biyu kafin suka samu hanya. To amma wani zai so ya san kokarin jami'an tsaro ne ko kuma dai haka kawai su 'yan bindiga suka ga ya kamata su ko su. To jami'an tsaro sun yi nasu aikin. addu'a mutanen Najeriya kuma Allah ya ji addu'an jama'a a ƙasar Gisu. To kwanaki da muka yi bayani da kai sun yi maganan kuɗin fansa wajen miliyan ɗari kun biya kuɗin ne? To wannan dai ba ga na samu takataccen bayani ga wannan ba. Yanzu dai ina kan magana muna kan samu sako ya riga ya shigo gida ina tare da shi ne yanzu muna magana da shi. Yanda nake miki magana muna tare da shi ne mun gama addu'a kenan. To ba mun samu takamaimen takace ba sai mun samu yan jam'iyyar tsoro ne za mu je yaya aka yi. To amma yanzu da aka sauko su suna cikin halin koshin eh, lafiya ko kuma sun yara. Yana cikin halin koshin lafiya sannan ba abin da ya sami su ne matsalar da muka samu shi ne aka bar su kwana uku ba abinci ba ruwan sha. Matsalar da aka samu kenan amma Allah ya da suna cikin lafiya dukan su biyar. Kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau kenan Mr. John Akans. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.